sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. malama maryam barkanmu da safiyan nan ta asabar yawwa usman na sake eh. dawowa filin a bari ya huce eh, haka yake barka da zuwa ai kin san musamman tun da kin dan je shawagi wani wuri ai dole mu gayyato ki yau eh ya ya ina kafin mu je ga gaishe gaishe dan ba su so mun tabo ina kika je ne ni ina na je usman eh. na je babban taron wani shirin horas da matasan afirka mm. matasa manyan gobe mm. da aka yi a nan washington dc eh. baka labarin shirin mm. shirin ne na yali eh shirin yali ake kiran shi mm. wato shi wannan shirin da a tsohon shugaban Amurka Barack Obama shi mm. ya kirkiro da shi a shekarar dubu biyu mm. wanda yake kokarin sa matasa akan turba na kwarai kan shugabanci mu'amala kasuwanci da duk wannan to eh to sai a tsuntsunto matasan Afirka kusan lokacin da suka fara sun fara da kai matasa ɗari to amma da suka ga alfanun shi da kuma mutane suke ta amfana da shi suka ce to bar su kara shi suka kara shi yanzu ana ɗauko matasa dubu daga Afirka Najeriya muna yawan samun mu ma mutane ana ɗibo eh, eh, mm. bara ina ji kamar eh, mutane ɗari aka ɗebo daga Najeriya to sai a kawo su a horas da su na na makonni shida a makarantu daban-daban a faɗin ƙasar. Eh to karki shanya daɗin. To eh bari yanzu bari mu dan mika gaishe-gaishe mu dan shakata sai mu dawo sai mu ji abin da ya gudana. To sakon gaisuwar kafin in mika na shafinmu na Facebook ne na abar ya huce sai na fara gaisuwar ban gajiya ga Rayanu Musa Lere game da aurensa da aka daura jiya Juma'a da amaryarsa Hafsat Isa Muhammad wanda aka yi a garin Kaduna Najeriya. Allah sarki. Eh to Allah amin Allah ba da zaman lafiya. Kin gane Rayanu ai kun gaisa da kika je Najeriya eh, wancan karan. Allah sarki. To shi ne ai eh, ma'aikacin. Allah ba da zaman lafiya Allah sa ya sa. Amin amin mm. sai mu ce da fatan yan libati sun je sun cashe a bikin. Ah. <laughs> Eh. <laughs> To sai kuma ah, gaisuwar taya murnar aure wanda fatan alherin na wannan aure ya zo ne kamar haka muna taya Abdul Sattar Muhammad Misbahu da amaryarsa Hamida Muhammad Munir murnar aurensu wanda za a daura a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a gidan Alhaji Mummuni Kotokoli a Kumasi kasar Ghana kenan sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga iyayen ma'aurata wanda suka hada da Alhaji Lukman Abbas Alhaji Sha'aibu Abbas Alhaji Basit Nuhu Abbas da Alhaji Gali Nuhu Abbas abbas sai alhaji habibu farakan sai alhaji malikiya a hadda baba yakubu makeri yana cikin iyayen amarya to eh, sai mu ce allah ubangiji ya bada zaman lafiya kuma ya sa a daura cikin sa'a da nasara to ba tare da bata lokaci ba bari in shiga shafinmu na abar ya huce din na majalisar facebook inda gaisuwar fata alheri abar ya huce da farko zai je za ta ce zuwa ga mutawakkilu abdullahi da sabo said sai a gama lafiya muhammadu sai hayatuddin bin umar sai muhammad usman da kuma yakubu abdullahi yaks sai dan hayaniya indabo sai gaisu fata alherin abari ya huce zuwa ga dan ali brd da kuma ahmad nura Gajan sai umar muhammad zanwa sai dambu rano da kuma gaisuwar fatan alherin bari ya hucin zuwa ga zainab akande sai sulaiman musa basawa da kuma hassan musa rano sai abdulrahman sayidu daga jamhuriyar ni'jar sai kuma gaisu fatan alherin abar yahucan zuwa ga aminu na kofar ruwa sai isaini ismail aujara sai shehu fahad garu da kuma emmanuel navas sai mutawakil gambo doko daga ƙarshen takardar da ke hannuna ga su fatan alherin abar ya huce ne zuwa ga shamsuddin mu'azu da musa s ranu sai Musa Muhammad Suleiman Gama da kuma Inusa Muhammad sai barista Buhari Maharazu da Baba Ali sai Umar Zage da Abdul Ibrahim zan kulle da Ahmed Hamza da kuma Abdulkadir Abubakar da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Amin amin. A yau ya zo babu kalma yan a tsarin kalma yan tacciya. Ah. Aina kai zan yawwa to kin san lokacin kuna <laughs> ba zan faɗa ba wani a ban ce ba wani fim da aka yi wa shi tsohon fim ne mare <laughs> kuma na san ke ba tsohuwa ba <laughs> <laughs> a na kallon abin nan a yau karshen <laughs> eh, eh, mujadala eh, ya zo babu bakin tankiya <laughs> a waka na ta yi suna to fim din ne aka sake mai kwaskwari ma shine aka yi sabo to ana gama waƙoƙin shine suka masu fina-finan suka turo suka ce wannan sun bayar a saka a bari ya huce Allah sarki to mun gode Allah saka amin amin mm. To yanzu kuma sai mu je gare ki Maryam mu je me kika kunso. To na je dai na haɗu da matasa daban-daban daga eh, nahiyar Afirka. Mm. Kasan Usman eh, na je mm. ya coverage wani. Ya da Na je wannan eh, gami coverage eh, na je wacce ina wakilci eh. Eh, na je na dauko rahoto eh mm. ka san cewa Usman na je na dauko rahoto kan wannan mm. yali din na shekaru uku kenan a jere eh na ga kina ta zuwa mm. to to wato koko na haɗu da mutane da dama su ma kamar dai wani shiri dai ne da yake tattaro yan Afirka gaba daya su zo su bayan cin an horar da su a uh, jami'u mm. da eh, gurare daban-daban a faɗin amurka mm. to sai su hallara gabaki su bai a ƙarshen eh, watanni shida mm. a yi wani babban taro a nan washington dc ɗin eh, wanda yake kasani lokacin kafin obama ya sauka to duk shekarar da aka yi sai ya zo wurin yana zuwa eh na nima na haɗu da shi su biyu haka eh to zai zo ya musu jawabi ne babban bako na musamman amma to kaga shekarar makon da shekarar da ta gabata da mm. wannan shekarar ah, eh, ba shi bane akan mulki ba amma dai mm. ita diyar ah, shi shugaba Donald Trump mm. ta je ita ma ta yi jawabi oh ta je dan dama nake so eh. to eh. ita na san tana harkokin abun da ya shafi matasa matasa eh ta je ranar da aka bude taron ta je ta yi jawabi game da irin muhimmancin karfafawa ah, mata gwiwa da dai waɗannan abubuwan ita Ivanka kenan Ivanka Trump eh ta je ita ma bude wanda aka yi to dai wannan dai gaskiya shiri ne dai ko Usman mai amfani mai tattare da alfanu sosai eh. da yawanci zaka gansu waɗanda na haɗu da su kaga kamar wannan mm. shekara na haɗu da wani shi nas ne eh, na ma sa shi a yau da gobe a yau da gobe in kuna so ma ku je ku jima ba a cikin juma'a eh. eh to shi nas ne na ce wanda abun mamaki ne mm. cewa namiji namiji nas to nas ne ya ce shi kawai tun yana kankarmi yana ni na yaro ka ce nas ni na kawai mace ce to shi tun yana yaro ya ga mm. wannan abin ya mai irin ya shiga ran shi ce shi nas zai zama bai tunanin ya zama likita ba bai tunanin wannan ba Mm. to dai abin da ya ma ya taimaka ya kawo inda ya sa ya zo nan amurka mm. saboda yana da wata kungiya da ke aiki da eh, menene mata ya ce yana kiwon lafiya yana oh, samar da kiwon lafiya a karkara mm. irin waɗanda ba su da shi nan ba su da ah, dama eh ba karfi din nan yace yawanci matsalolin da ma ke damun mutane yawanci in malaria ce inda za a mm. samar da maganin malaria kashi 70 ma ɗaya rage matsalolin sai sauran abubuwan da ba a rasa ba kamar dai matsalar wurin haihuwa mm. yoyon fitsari waɗannan abubuwan nan to dai haka nan to abin da kuma ya ja min ya ɗauki hankali na da yake min bayani Usman ko yake cewa ya daɗe yana wannan abun amma tun da yake Mm. ba wani da ya taba kiran shi ya yi ba shi kyauta wani wani shugaban ko ya ce zo ga abin da eh, kake eh, mun gani eh kai abin da gaskiya a yabe shi ne ce mm. a'a duk bai taba samu wannan ba sai da ya zo na Amurka ya ce yana sauka mm. wasu manya manyan kungiyoyi suna na suna jiran shi sosai wasu suka yabe shi suka karrama eh, shi suka ba shi wannan taimakon da yake bukata ya ce wallahi ya ce naji ya ce wannan ya kara min kwarin naji ya ce ai bai taba sanin aikin shi na da muhimmanci ba yana da muhimmanci to irin waɗannan abubuwan to in ka in ka zo na ƙasar Amurka ɗin nan hmm. ƙananan ƙananan abin da muke renawa su ba sa rena shi renawa ko ko sa kila ka kama wani abu kana yi kai baka sa yana da amfani sosai ba amma sai ka zo sai da hmm. amma eh, abin takaici ne a ce mm. sai da ka taso kai tafiya Dubai mm, mulamulai eh ka ketara mm. wannan Atlantika Atlantika ka zo nan tukunna a ce wai za tukunna ka karrama ka to da wannan dai kuma na haɗe awa goma sha bakwai awa goma sha kafin ya zo amma sai dai wani abu dai Usman dai ko an kwaso mutane sittin daga Najeriya yau wance wannan karin mutane nawa ne eh, wancan karin na san sun kai ɗari eh. mutane sittin daga Najeriya amma yan arewa ba su fi ko biyar ko shida to kina ga akwai matsala ta ina ne matsala take to matsalar shine dai lebin mu ne ba ma tallatawa ne ba ma nema ne yaya me akwai wani da ya muka magana da shi yake mm. cewa matsalar shine ka sani su suna so su duba su ga ayyukan da kake na sa kai na wani mm. taimakon al'umma da waɗannan abubuwa ba abin da kawai da ka eh, samu kuɗi kawai ba mutanen mu da mm. dama ba sa son ayyukan sa kai suna eh, da ba aikin gayya eh, aikin gayya na mm. bai bai shiga bai su din ko kuma wasu suna suna da ayyuka suna yi waɗannan ayyuka amma ba su san yadda ba su san yadda a'a ba su san yadda za su tsara shi a cikin gurin application ba wato kamar wurin takardar da za su eh, nema abu eh, wato in na fahimci yake Maryam kamar misali a ce irin aikin gayya mun tare mu kila mu uku kila ni ne nake jagoranta sai in kira mutanen unguwa matasa kamar guda saba'in ko hamsin sai in ce mu zo mu gyara makabartu mm. ko mu gyara ajujuwa to duk irin wannan sai in sa sai ciki amma to ka san yanzu da mm. eh, komai na tafiya da zamani mm-hmm. abin ya zama cewa in ba kana da kamar ko dan kungiyar a'a kungiyar sa kai kana da mm. NGO din nan eh. irin kana da kungiya mai zaman kanta kamar na NGO da ke nuna auke ga ayyukan da kuke eh, yi kai zama da kai kamar da baki ne to zu ka san ku da kuma sun fi mu suna wannan to kuma ni ma na taba dubawa akwai zaka gani a cikin application din akwai wasu tambayoyi da za su maka guda biyar mhm. kuma suna so ka bada amsa mai ma'ana mai gamsarwa ka zauna ka mm. magana ka yi abubuwan ka eh ka faɗi kuma mm. irin abin da ya kamata irin mm. ka ba su da amsoshin nan eh. yawanci mutanen ba su iya rubutu sosai din nan ba to kina ga me abin yi Maryam to yawanci ilimi ne Usman komai zai dawo kan ilimi ka san wurin aka magana ilimi di komai an bamu a baya akwai wata ita ma ta je abin eh, ita ma tana cikin mahalartar iyali eh. ita tana ta ce suna aikin su suna aiki da makarantu hmm. irin makarantun gwamnati eh. don taimaka tallafa musu yadda ya hmm. kamata eh, da abubuwa haka din nan eh. take cewa ta zo wurin ita ma ta zo ta ce wallahi tallahi ko mutane hmm. za ki gani a makarantun firamare ta ce ta ga yan aji biyar ba su iya abcd gaba ɗaya ba na ce to ina ke ba dole wannan matsala ina ke akwai matsala akwai matsala sosai matsalar ilimi ne yaro nan dan kindergarten aji primary primary yake meye sunan shi naziri naziri sai ya dinga karanta maka kalmomi wani mm. yake cewa shi ce ɗaya abubuwa da ya bashi mamaki da ya zo mm. na america yanda ya ga matasa da kowa da mm. kowa ke ayyukan sa ya ce ya ga wani dan mm. yaro yana aji nursery eh. ya ce dan nursery fa ya kalle ni ya ce mun shi mm. abin da ke so wai burin shi na rayuwa ya warkar ya warkar da malaria ya zama ba malaria kwarai yana ji ya faɗa ya ya to ya warkar da wannan gaba ɗaya kai suna son su eh, kaza to to to to suna da ilimin already kin ka sani su sun sun samu ilimi mai kyau sun samu foundation din nan ya shiga da kyau daga komai to in ba haka ba kuma a ilmancen zaki ga akwai magana da kuke cewa mini critical thinking ko ana koya musu Eh, zurfin tunani zurfin tunani mm. ok an gaya maka abu kaza sai ka mm. zauna kai tunani a'a su mm. fara Usman ka san nan nayi karatu nan nayi karatu to wallahi ko tsarin daban ne malam ya faɗa abu kaza ka tashi ka ce a kai ba ka ba eh ba haka kuma abin da ake kuma zai saurare kuma ana baka maki mm-hmm. dangane da haka don a karshen shekara za a duba ce ok ba kila ba da gangan zai ce abin da yake ko ka sani kashi goma cikin makin kai eh. na wannan cikin ɗari Ya zama kaza. na participation ne irin wannan na halarta irin eh, wannan abubuwan kana kai ma daga kai ansa tambayoyi da yi tambayoyi mm. irin wannan su suna tsayarwa yana nuna mm. ah, menene mutum na da kwazo eh. da eh, kuma to kin ga da kika wannan magana Maryam akwai wani abu da ni da na fahimta a kasan nan mm. kasancewa ina da yara a cikin ta ah, akwai wani abu ɗaya da mu a gida zaki ga in kaɗan yi tambaya ko kai magana a cikin manya sai a gwale kaɗin nan Ah, so nan kuma abin da na lura shine yaran nan hira ake da su sosai za su yi tambaya har ma za a dinga gaya maka duk abin da suka tambaya ka ba su ansa ka gaya musu ma'anar abin ka gaya musu me ake nufi Usman akwai wani bincike eh. ko akwai wani bincike shi ma akan yadda kai maganar ka akwai wani bincike da aka duba mata mm. matan da suka ah, samu shugabanci a duniya mm. su shugabar liberia shugabar gurare da yawa dai aka duba daidai mata dai a faɗin mm. duniya irin yadda suka hanyoyin da suka bi suka kai ga matsayin da suka kai aka gane cewa su wanda aka duba mata a china mm-hmm. da mata a wannan daular ah, larabawa uae to kaga dukansu sun fito daga gurare daban-daban amma mm. sai aka gano cewa suna da wani abu guda da suke guda da suke shi mm-hmm. cewa lokacin da suke yara ƙanana mm. in ana kamar manya suna magana din ana eh, magana abubuwan da ya shafi unguwa waye mm. suna da abun faɗi ana bari su faɗi ah. ta ce wannan yana da amfani sosai don saboda tun a farko zai ƙara ma yaro ƙwarin gwiwa ba kai shiru ba yana magana yana magana wannan to mm. wannan ma shi ma mm. yana da amfani sosai matan nan sun magana cewa mahaifinsu shi um, ke zama ya eh, hira da su ya eh, gaya musu ya saboda suna da mahaifan da masu basu ƙwarin gwiwa mm. su ce okay to ke ya kike tunani ya kike tana abin nan shiri ne eh. da mai amfani sosai kuma ana buɗe duk shekara kuma masu yana da amfani sosai yanci wanda suka samu suka shiga mm. suna komawa gida yana buɗe musu hanyoyi da dama yawanci duk wanda na sani wanda suka mm. samu suka shiga wannan shirin da ka je ka ce kai ka taɓa yin yali din nan sai ka san ya bude musu kofofi da yawa mm. to shi yasa wani ya fara ya dinga fita kasashe kenan ya dinga fita kenan ni wannan wallahi in dai eh, lokaci ya kamar irin siya wayannan yan matasan nan da kubara kuka shigo da su su imrana din nan sun samu ci gaba sosai a rayuwarsu kuma eh. kamata yin mutane a rika dan duba kuma na dan yin ayyuka sannan sannan sannan mu dinga taimakawa juna ma sannan wani kila naka zai nemi wannan abin ya kafi shi iya ganewa ka ganar da shi kila wani ya gane amma bai gane abin ba amma zai iya cikawa duka ta taimaka mu juna duka mu ke da bukata mu da muke eh, arewa muna da abubuwa akwai da ake abubuwa da ake muke bukata mu sa hannu akai tun mm. balle ilimi duk wannan kamar yanzu ne magana miki in baki manta ba ne magana mm. akan aikin gayya su irin makabarta su waye sai ku haɗu sai ta zama kungiya eh ku ci aikin da kuke yi kenan sai ku maida ta kungiya ku yi mata rijista a mm. unguwa ku yi ta aikin taimakawa juna da al'umma wallahi kam to mun gode Maryam sosai sosai da lokacin ki. Na gode ni ke da eh, godiyar ko ka kawo ni anan. Eh to ai kila ma mako mai zuwa kake mamakin sai kin dawo. To <laughs> Allah gode sosai Maryam. Yawwa to yanzu kan mai sauraro duka duka a nan shirin a bar ya huce kammala sai kuma Allah kai mu wani makon za mu sake dawa yanzu a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Babu takana.

casa. pasa wasa sunnar manzo ce mu kai ranar ibadar mu kusai in ganta ka sani ranar kiyama a tafau ba mu ba tsanani